to bring together all these players from all around the world. We have more than 500 delegates and all the continents. Sakatare Janar na hukumar 'yan sanda ta duniya kenan, wato Interpol, Mr. Jorgen Stock, ke mani karin bayani jim kaɗan bayan buɗe babban taron ƙasa da ƙasa kan yaƙi da fitocin mutane da aka fara yau a nan Abuja. Inda yake cewar taron ya tattaro baki ɗayan masu ruwa da tsaki daga sassanin duniya daban-daban. Akwai kimanin wakilai 500 da za su tattauna tsakanin yau da gobe kan matsalar satar mutane ragargaza masu tafka miyagun laifuka cin hanci da rashawa da uh, kuma abu mafi muhimmanci wato ceto waɗanda bala'in safarar mutane ya rutsa da su za mu uh, tsara yadda za a tunkari waɗannan miyagun masu aikata laifuka na nemi jin ta bakin darakta janar na hukumar yaƙi da fitocin mutane ta najeriya wato naptin naptip has been partnering with the interpol ta ce hukumar mu ta naftin na haɗa kai da kuma aiki tare da hukumar 'yan sanda ta duniya wato interpol tun shekara da shekaru baya kuma babban abin farin ciki a nan shine najeriya ta hannun wannan hukuma ta mu ta naftin ta samu nasarar karɓar wannan bakuncin taro wannan kuma shine karo na farko da hukumar 'yan sanda ta duniya ta wani babban taron kasa da kasa a afirka kuma ma a nan najeriya a saboda haka muna fatan ci gaba da samun nasarar aiki tare cikin haɗin kai da fahimtar juna better collaboration better synergy in the fight against human trafficking and, and smuggling of persons to ko menene muhimmancin wannan taro a halin yanzu Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu wani kwararre ne a Najeriya. don su waɗannan matsaloli bubuwa ne da suka addabe mu a nan Afirka da kuma ma tun ba nan Najeriya ba. Na sata mutane da sauransu kasan dai yadda ya yi yawa da kuma safarar mutane da dai wasu abubuwa da mutane suke don su gudu da kasashen su su je wani kasashe da suke jin za su samu akwai aiki akwai tsari akwai kwanciyar lafiya. Mu ne addin ya fi dama don haka in za ka nemi magance wannan matsalolin sai ka koma inda suka fito. A halin yanzu dai ana nan ana ci gaba da tafka muhawara a nan Abuja. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.